Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata sha biyu ga watan Disamba na shekarar da da uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka suna ci gaba da matsakaimi na ganin an kada kuri'a kan ci gaba da binciken tsige shugaba joe biden da ake cikin gudanarwa ministan tsaron isra'ila ya ce kasar ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza to amma bai bayyana lokacin kare yakin ba kasashen birtaniya da norway kuma sun hada karfi da karfe domin karfafawa sojojin ruwan ukraine kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kai ziyara aiki jihar borno ya ce wannan tsaro yana samar da shimfiɗa mai kyau don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasar mu bayan nan za ku ji cewa kungiyar jama'atul nasarar islam da ke najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bam ya hallaka a garin tudun biri da ke jihar kaduna wa'annan bayan allah da aka yi ganganci aka salwantar da rawukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha allah tabaraka wata ala'an musu adalci kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na dangote amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada kuri'a a wannan makon wadda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u domin amincewa da matakin. Yayin da mai yiwuwa a kada ƙuri'ar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sabuwar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar da safiyar jiya Litinin ta nuna cewa wasu 'yan kaɗan daga cikin amurkawa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da gudanar da binciken amma kuwa tsakanin mashahuran 'yan republican sha'awar binciken na ƙara disashewa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da binciken idan aka kwatanta da kashi 40 da suke ganin cewa bai kamata ba sakamakon yan wato sakamakon ya tasirantu da bambancin jam'iyya inda kashi 62 na 'yan democrat suka ce bai kamata a ci gaba da binciken ba yayin da kashi 70 cikin 100 na 'yan republican suka ce ya kamata yawancin masu zaman kansu kashi 47 cikin 100 sun ce bai kamata a ci gaba da binciken ba yayin da kashi 37 kawai suka ce ya kamata ministocin tsaron isra'ila wato ministan tsaron isra'ila yov galant ya faɗa a jiya litinin cewa isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza yayin da sojojin isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da gwabza kazamin faɗa a arewaci da kudancin yankin dinu. galant ya shaida wa manema labarai cewa isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza hamas amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza bai bayar da takamaiman lokacin kammala yakin ba amma kuma ya ce ayyukan soji na isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni a faɗan jiya litinin sojojin isra'ila da mayakan hamas sun gwabza a ciki da kewayen khan yunis wanda ke kudancin zirin gaza yayin da ake ci gaba da gwabza wani fada a wajen birnin gaza da ke arewacin ƙasar rear admiral daniel hagari ya shaidawa manema labarai a yammacin ranar lahadi cewa sojojin isra'ila sun mayar da hankali ne kan fada a jabaliya da shajeye unguwanni biyu a arewacin gaza da kuma khan yunis birni na biyu mafi girma a gaza kasashen birtaniya da norway sun gudanar da eh, sun sanar da cewa sun hada karfi da karfe domin karfafa sojan ruwan ukraine kasashen biyu sun ce karfin dakaru na ruwa na da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa a tekun bahar aswad sakataren tsaron birtaniya grand shafts ya ce a wani bangare na kokarin Birtaniya za ta aiki da jiragen ruwa biyu masu farautar nakiyoyi da motoci masu sulke da kuma kwale-kwale na kai farmaki a gabar teku zuwa Ukraine. Sharps da ministan tsaron Norway Roger Graham sun sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta ruwa a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin London. Ana sa ran sauran kasashe za su shiga nan ba da jimawa ba. Yunkurin da kasashen Turai ke yi wa Ukraine na nan daren duk da fargabar da ake yi kan cewa tallafin da amurka ke bayarwa zai yanke sakamakon takaddamar siyasa a majalisar dokoki an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a karan farko shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kai ziyara aiki jihar borno inda ya kaddamar da wasu motoci masu amfani da lantarki da iskar gas a garin maiduguri wanda gwamnatin baba gana umar azulum ta samar domin rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar kasar ta yi har ila yau shugaba bola tinubu ya buɗe taron sojoji da ake gudanarwa duk shekara a barikin mai malari inda ya taɓo batun ibtila'in harin bam da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da tamanin a garin tudun biri na karamar hukumar igabe da ke jihar kaduna a makon da ya gabata daga maiduguri ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana shugaban ya kuma ya zuwa bude taron da ake kira chief of army staff conference da ake gudanarwa a barikin mai bulare duk shekara president bola ahmed tinubu ya kara bayani wajen taron sojojin yana mai cewa The conference has Ya ce wannan taro yana samar da shimfiɗa mai kyau don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare kasar mu daga wannan barazana ko na cikin gida ko na waje. Ya ce wannan kalubale ne duka muke fuskanta kuma muna fuskanta ne tare da ku kuma wannan kalubale ne da ba zan mika wuya ba a zamana na kumanda in cif naku dole in samu muku hanya da hanyoyin da za a bi don mu domin cimma nasara wannan yaƙi. Let me say something about the tragic loss of civilian life in Kaduna. Ya ce barin ce wani abu game da wannan hatsarin jirgin sama da ya faru a Kaduna. Ya ce a zaman mana kasa muna ji game da wannan abu da ya faru a Kaduna game da mata da maza da kuma yara musamman mu waɗanda harkokin tsaro ya taya a wuyan mu. Mu ga irin wannan hatsari na faruwa musamman ga mutanen da ya kamata mu kare sai an ciki faruwar wannan lamari sosai Nan a kare faruwar hakan nan gaba. Shi ko me Janar Taufik Lagwaja wanda shi ne babban hafsan sojin ƙasar Najeriya ya yi bayani yana mai cewa. As reduce our personnel's pressing need for suitable living quarters and help the Nigerian Army's accommodation challenges over the next five years. Ya ce babban matsalar sojin Najeriya su cigaba fuskanta nan da shekaru biyar masu zuwa shine batun ci gaba da kulawan sojojinmu da kuma su. While existing facilities have undergone extensive renovation across multiple barracks nationwide. Ko da shike yanzu haka an ci da gine-gine ma sojojinmu gidajen kwana a barikoki daban-daban na faɗin Najeriya. Two Mr. President President for complementing our welfare efforts by approving the payment of over 18 billion naira in backlog of group life assurance. Ya ce bari kuma mu mika gode mu ga shugaba Bola Ahmed Tinubu game da biyan hakokin sojojin da suka kwandama. Ya ce shugaban ya amince da biyan naira biliyan goma sha takwas ga sojojin mu da suka dama sakamakon yage a da suke yi a wurare daban-daban da har yi sanadiyar rayuwarsu a cewa ban hafsan sojan Najeriya Major General Tofik Lagwaja. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A da Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya da labaran duniya kashi na biyu. Ƙasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin daƙile wahalalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula. a cewar ministar harkokin wajen kasar annalena baerbock a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen berlin jamus ta fito karara ta goyi bayan isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba tare da jaddada wajabcinta na tsayawa bayan ƙasar. a zaman kafarar kisan kiyashin da ta jagoranta inda yahudawa miliyan shida suka mutu gwamnatin kasar ta fuskanci zarge-zarge ciki har da waɗanda suka fito daga fitattun yahudawa mazauna kasar jamus kan barin laifi ya sa ta rufe ido kan matakin da isra'ila ta ɗauka na ramuwar gayya wanda ya haifar da matsalar jin kai a gaza jami'an gwamnatin jamus sun yi tajira da buƙatar isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa a martanin ta kan hare-haren hamas amma galibi sun kauce wa sukar abubuwan da take yi a yankunan dinu. hakan ya sauya a makon da ya gabata inda ministan harkokin wajen ƙasar biya bok ke jagorantar fafutukar an gudanar da wani wato an gurfanar da wani ɗan ƙasar austria gaban kotu jiya litinin a birnin london bisa zargin sa da yin leƙen asiri wa wata ƙungiya da ke shirin kai hari a gidan talabijin na iran da ke babban birnin ƙasar birtaniya jami'an yaƙi da ta'addanci sun tsare mohamed hussein dovtev mai shekaru 31 wanda ɗan asalin cecenia ne a yammacin london a ranar 11 ga watan fabrairu an tuhume shi da mallakar takardun da ke an tuhume shi da mallakar takardun da ke kunshe da bayanan da za su iya kasancewa masu amfani ga mutumin da ya aikata ko kuma yake shirin aikata wani ta'addanci ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a zaman sauraren shari'a da aka yi a baya mai gabatar da kara nicolas de la Poel ya shaidawa alkalan kotun cewa doftav ya hau jirgin sama daga vienna zuwa london domin binciken kwakwaf kan wani gini da sashen fashiya na tashar iran international take zaune a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Babban taron karshen shekara da ƙungiyar jama'atin Nasarar Islam da ke Najeriya ta gudanar ya buƙaci tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bam ya hallaka a garin tudun biri na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a makon da ya wuce. Wasu mahalarta taron sun yi kira da gwamnatin Najeriya cewa da ta saka ƙwararru a kwamitin da zai binciki wannan lamari. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. A cikin jawabin da ya gabatar, shugaban kungiyar ta jama'atu Nasarar Islam a Najeriya, mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'ad abubakar ya ce sun ji bayanan da gwamnatin najeriya ta yi a kan lamarin amma kuma za su ci gaba da sanya idanu a kan wannan matsala not sit idle until we see sultan sa'ad abubakar ya ce ba za mu yi shiru ba har sai an tabbatar da adalci ga waɗanda lamarin ya shafa kuma za mu ci gaba da bi iya ƙarfinmu. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu shine babban sakataren kungiyar ta JNI a Najeriya ya ce batun sake gina garin na tudun biri da gwamnatin Najeriya ta yi alkawali abu ne mai kyau amma duk da haka ba za su zuba idanu ba. Al'ummar musulmi za ta sa ido ka'in da na'in sai ta tabbatar da cewa wa'annan bayin Allah da aka yi ganganci aka salwantar da rawukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha Allah tabaraka wa ta'ala an musu adalci. Taron na jama'atun nasarar Islam da ya gudana Amina ta jihar Naija ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin addinai a Najeriya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce suna fatan gwamnatin Najeriya za ta sanya nagartattun mutane a cikin kwamitin binciken kisan na tudun biri. sai dai muna kira ga gwamnati in bata speed da sunayen ba to ya kamata ta yi nazari da kyau ta samu kwararru da in sun yi bincike binciken za a gamsu cewa sun yi adalci sheikh muhammad nasir abdulmuhi shine shugaban gudanarwa na kungiyar izala mai hedikwata a jos ya ce taron ya yi tasiri bisa la'akari da abubuwa da dama da aka tattauna jawaban da aka gabatar a nan wanda suke tare da alakanta abubuwan da halin da ƙasa take ciki musamman abubuwan da shafi tsaro. To gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin tabbatar da yin cikakken bincike da kuma yin adalci akan lamarin na tudun biri. Ministan labarai da wayar da kan jama'a a Najeriya Alhaji Idris Malagi ya ce taron na haɗin kan al'ummar musulmi zai taimaka wajen rage ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta. Mun gode ma Allah da wannan yawan zuko muna son a ci gaba da irin wannan samun tattaunawa shi zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar nan. Duk da yake dai taron ya samu halartar akasarin masu ruwa da tsaki a cikin harkokin addinin musulunci a Najeriya da ma sarakuna. Amma masu sharhi sun ce rashin halartar koda gwamna ɗaya ne daga arewacin Najeriya ya rage armashin taron. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. saka mai wuya. dangote dan kano ne samadu dan kano ne dangote na siminti samadu na siminti dangote na fulawa samadu na fulawa dangote na taliya samadu na taliya dangote na sukari samadu na sukari jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc sanunku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya yau an fi shekaru talatin mutane biyu attajirai masu kuɗi na tashin hankali kanawa 'yan arewacin najeriya wanda suka hada da mutum ɗaya da da afirka ba mai kuɗinsa suke ja in ja da juna cece kuce da faɗa da juna a fagen kasuwancinsu muna muku maganar aliko dangote wanda da afirka ba wanda kai shi kuɗi da kuma alhaji abdulsamad rabiu wanda shi ma har kan mujallu na duniya an saka hotonsa a matsayin ɗaya daga cikin attajiran duniya nan mutane ne guda biyu da suke ɗaukar shafuna a cikin jaridu suna caccakar juna suna zargin juna da cewa kowanne yana yi wa ɗaya yankan baya yana neman ya kai shi ƙasa me yasa suke haka ne kuma ya abin da yake shafar kasuwancinsu sunana umar mohammed ni zan iya cewa haka yana da kyau mu a wajen mu talaka dalili saboda in hakan yana faruwa so akwai ah, business challenges ma'ana wani zai kasa da kahi saboda ya kyautata ma al'umma ko talaka yawwa so wannan ina jin daɗin haka haka ne to a kashi na biyu na fashin bakin da muke yi game da kokarin gane dalilin wannan rashin jituwa tsakanin waɗannan mutane 'yan gari guda na arewacin najeriya za mu sake haɗa ku da wakilin mu a can kanan daba ɗin wato mahmud ibrahim kwali da kuma bakinsa guda biyu da suka san cike da wajen wannan cece kuce ɗin na muku magana alhaji lawal habibu ya tsohon shugaba ko kuma director general na cibiyar 'yan kasuwa ta kano wato kasima da kuma da zazzali ado jibrin mai digirin dirgirgir a cikin harkokin kasuwancin duniya kuma wanda shi kansa malami ne yanzu haka mai koyar da wannan fanni a makarantar polytechnic da ke can kanan kamar da aka ce aliko dangote da abdulsamad rabiu dukkanawa ne kusan unguwanni ɗaya duk suka tashi a cikin kano kuma suna kasuwanci kusan iri ɗaya me yasa ba sa jutuwa da juna ne kam dangote da kamfanin buwa kamfanin nuka ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kud da kud misali dangote dan kano ne abdulsamad dan kano ne dango tana siminti abdu samadu na siminti dango tana fulawa abdu samadu na fulawa dango tana taliya abdu samadu na taliya dango tana sukari abdu samadu na sukari duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi dama duk kamfani duk wani mai kasuwanci idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake to zai ja kastomomi idan ya ja kwastomomi ya fika kuma sai ya zo ya fika tashiri ya zo ya mamaye kasuwar in ka lura dangote da abu samadu yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna suna da wannan dangantakar amma wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa. Eh, eh. al'umma kai eh. cewa kamar yadda ka faɗa baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya guri ɗaya ma suka taso mm. kusan unguwa ɗaya suka taso mm. to wannan abin da zamu gani suna da dangantaka suna abotantaka amma wannan abin da ake cewa business interest Hmm. Ah, ah, bukatu ne muradu ne na kasuwanci hmm. wanda dama ah, ko da da da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi kowa kokari zai yi tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji kamfanin nan naka eh, yana ɗaukan ma'aikata kamfanin nan naka ya maranto kuɗi tunda idan ban manta ba yanzu a wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi burfainarin nan sun fada wannan ya gina tasa wannan yana kan gina tasa to abin da yake faruwa shine su kamfanin nuka akwai wannan yadda malam ya magana a ethics tsare-tsare ya za mu tafiyar da harkokinmu ya za mu tafiyar da kwastomominmu ya za mu hulɗa da gwamnati ya za mu hulɗa da mutanen gari a za ka ga shi kamfanin dangote alal hakika ai babu wani kamfani mai karfi a afirka ma kama dangote tunda in ka je banda najeriya ya shiga wasu kasashen afirka irin su ethiopia su afirka ta kudu da sauransu to kuma a hannu daya shi buwa ga kamfani ne wanda yake ya fi karfi a najeriya amma dan goton ya dan gitta shi a kafuwa misali in ka dauki harkar siminti ma ai kamfanin simintin dangote da afirka babu wani kamfani da za ka yi abin nan da shi so za ga shi kamfanin dangote ya kafu ya yi nisa ya ci riba eh, hannun jarinsa yana da daraja a kasuwannin duniya a kasuwannin hada-hada ta hannayen jari to su buwa an ka lura yanzu ne suke tasowa to kaga dole ne kamfanin buwa zai amfani da wasu abubuwa na ya kokari ya shigar da kamfaninsa ya samu shiga to annan gabar malam idan a kasuwance ina so na kamo ka ko na tsere maka akwai dabarun da ko wato dokokin kasuwanci suka halatta misali ko da ba tare da la'akari da ko dai addini ko yan uwantaka ko gari ɗaya da makamantansu ba to ai shine wato business strategy hanya da za ka bi wadda a shar'anci an yadda ka karfafa jarinka ka samu damar faɗaɗa kasuwancinka da samun riba ta hanya wadda ta fi kowace sauƙi da kuma ba za ka samu karya arziki ba kuma a shari'anci an yadda wannan yana ɗaya daga cikin dama da abdulsamad yake amfani da ita babbar hanya ita ce rangwame me isa ya yi amfani da rangwame wato tashin farashin kudaden musaya wato dala da hauhawar farashin mai ya sa dukkan komai ya zama ya ta'azzara ya yi tsada saboda haka yanzu tunanin mutane mafi yawa abinci ne ba gini ba saboda haka sai ya ga cewa to ta yaya za ka yi ka dawo da hankalinsu su ci gaba da sayan waɗannan kayayyakin da kake sana'antarwa yi musu rangwame misali rage musu kuɗin simintinka saboda haka ko babu komai simintinka zai samu shiga a cikin wannan yanayin da ake ciki na kaka da kai wanda kuma wannan ya daɗa ba shi dama kuma ko yanzu idan ka bincika a cikin kasuwanni za ka ga cewa mafi yawan mutane sun fi neman wannan wato siminti nasa to kowane product kowane kaya in za ka siyar a in ka fara shigowa kasuwa ya halatta ka fara da rangwame domin waɗanda ka samu a cikin harkar ku fafata da su ko ka faɗa da ka faɗa ko ka samu ka bota su daga sanda ka zo da rangwame mutane rangwame suke nema idan misali wato darajar kayan ku a baki ko a amfani ɗaya ne to amma kuma naka ya faran rangwame to hankalin mutane da aljihunsu zai karkata zuwa gare ka saboda haka misali a yanzu hankalin mutane da aljihunsu magina ya karkata zuwa buwa ba don wani abu ba saboda rage farashi da aka yi na, na siminti haka ne ta faru a azumin da ya gabata lokacin da aka sauke aka rage kudin sukari sai mutane daga yin maganar sai kuma tunanin mutane koma ga irin sukarin da suke so haka yanzu daga yin maganar sai hankalinsu ikarkat ga irin wato simintin da suke so za su yi amfani da shi wato ina ɗaya daga cikin amma a tsari irin wannan malam akan samu riba tana fita misali a to ai duk wanda zai yi wannan sai ya gama kamar yadda malam ya gaya ma dokta ai kana rubuta allon ka ka wanki ne da za ka iya sha ai sai ka duba ka ga cewa kana da mafita ai hawan riba hawa kala-kala ne akwai abin da ake kira break even profit wato riba wadda bata taka kara ta karya ba za ka same ta kaɗan amma mai yawa ma'ana idan za ka sai da abu naira goma ka samu ribar naira biyar mutum goma su siya ribar naira biyar biyar ka samu guda goma to in ka sauko da shi ka samu ribar naira biyu biyu ko uku uku mutane 20 ko 30 suka siya riba za ta faɗaɗa kuma za ka samun kuɗi da yawa har da ribar kaɗan kaɗanci to amma dr gazali irin wannan rage-rage da ake kawo don watakila a kamo abokin gogawa kamar su dangote dinnan eh, wannan abu samar da yake wannan rage-ragen riba don ya kamo dangote baya zama kamar wani koma baya ne ga tsarin tattalin arziki misali a tsarin tafikar da kasuwanci eh, ni gaskiya sai ga ah, wanda ya nisa ya tafi ah, dangote kamfanin dangote ya nisa yana da karfi yana da wasu damammaki a kaga a tsarin tattalin arziki a yin kaya za ka ga idan kamfani ya hamshaka ya tumbatsa ya girma to ba sai ya rage wannan farashi ba ba sai ya yi rage-rage ba shi yana da daman ya yi tallace-tallace a wurare a motoci a yi musu fasta a dillika kuma ai shi kwastoma da yake siyan kaya idan a yau kullum yake gani ana ta tallatawa ana ta kambamawa shi yana ƙara sashi ya sai wannan kayan kuma za ka ga shi kamfanin dangote saboda girmansa na tabbata yadda yake a farashinsa yadda yake sarrafa kaya yake yin su yana samun sauki ta hanyar abubuwan da yake kashewa wanda a tattalin arziki muke ce masa economies of scale to amma idan haka ne wani zai ce me yasa watakila duk lokacin da shi buwa ya kawo irin waɗannan rangwame ɗin eh. kamar za ka ga watan ya girgiza ba sa kamar ba a na san wannan dole ne To madalla, to bari mu tsaya na sai rana wuce mu zo mu ci gaba inda za mu je me yasa kullum shi buwa shi ne yake raga canja farashin kayayyakin shi kafin gote ya canja ɗin. kuma ya wannan yake da tasiri a harkokin kasuwancin nasu sannan me ya bambanta fasali ko kuma dabaru ko salon kasuwancin wannan attajirai guda biyu kanawa daga cikinsu wane ne ya fi gudanar da wannan faɗa nasu a bainar jama'a ta da mutane za su fi bashi koyon baya duk wannan cikin abubuwan da za mu duba a shiri na gaba yanzu ka muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu wato mahmud ibrahim kwari da kuma bakin nasa alhaji lawan habibu yaya da kuma dr gazali ado jibrin wanda suka zo suka yi mana wannan fashin bakin kokarin gane da mu abin da ke faruwa tsakanin wa'annan attajirai na kano a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington sai mun gan kula na wace allah da ku kuta lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice office a takaice 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada kuri'a a wannan makon wadda za ta ba da damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. To sai dai babu tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun kuri'u domin amincewa da matakin. Ministan tsaron Isra'ila Yov Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. yayin da sojojin isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da gwabza kazamin fada a arewaci da kudancin yankin palestinu bai ba da takamaiman lokacin kammala yakin ba to amma kuma ya ce ayyukan sojin isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni kasashen birtaniya da norway sun sanar da cewa sun hada karfi da karfe domin karfafa sojin ruwan ukraine kasashen biyu sun ce karfin dakaru na ruwa da da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa a tekun bahar aswad Ƙasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin daƙile halalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula a cewar ministar harkokin wajen ƙasar Annalena Baerbock a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen Berlin. An gurfanar da wani ɗan ƙasar uh, uh, austria a gaban kotu jiya litinin a birnin london bisa zargin sa da yin leƙen asiri wa wata ƙungiya da ke shirin kai hari a gidan talabijin na iran da ke babban birnin ƙasar birtaniya To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah kai ma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin martala faruku sanyin da ya karanto labarai sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu kebin ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc